أمين والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى كل من صار على منواله واقتفى آثاره إلى يوم القرار والدين يوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mana بركة دشان shan ruwa a رمضان من البركة watan gwagwarmaya watan ƙara dagewa da cijewa saboda ƙoƙarin neman yardan Allah azza a kan wato neman guziri mai kyau na zuwa lahira da yawa da su muka yi azumi bara amma cikin ikon Allah a wannan lokaci babu su sun koma inda suka fito kaima da nima da ke da ku da su duk za mu kuma inda muka fito inda muka fito ɗin kuma ƙasa ne saboda wanda ya halicci ƙasa da komai da komai ya ce min ha ku. daga cikinta wannan haɗin lamirin ƙasa yake nufi muka halittu sai ce wa fi ha kaga ha guda biyu ha ta farko asali ha ta biyu komawa wa fiha nu'idukum ya kuma sake ta wa minha a gani minha fiha wa minha hakuri guda uku duk suna magana kan ƙasa ne min ha fi ha na'am wa mai wa min ha fi ha khalaqnakum min ha khalaqnakum wa fi ha min ha guda biyu min ta farko tana nufin ainihin asali ta tsakiya hakuri na nufin mai wato komawa ha ta uku a cikin min ha ta biyu na nufin fitowa dabban babban tsayawa nan da kuma za a haɗu gaba ɗaya nake cewa da yawa da su muke wannan azumin bara amma Allah da ikonsa sun koma ga mahalicci mu ma duk za mu koma Allah ka ba mu kyakkyawar makoma wannan wata ne da mun ta tawa a baya tun daga fara wannan tasiri cewa da ya kamata musamman waɗanda ke da hali waɗanda suke da yalwa ta fuskar samu da dukiya ka kalli na kusa da kai da ke bukatar tallafi da ke bukatar ciyarwa marayu da ke bukatar tufatarwa marasa lafiya da ke bukatar kudin magani babu yadda za su yi ka taimaka musu wa ahsin kama ahsana Allah ilaik ka kyautata yanda kai ma Allah kyautata maka to muna cikin a tafsirin mu zamu tashi suratul ma'arij sura ta 70 daidai amma kamar yadda muka saba mukan dan leka tambayoyi da muke da su a hannu tambayoyin da muke da su akwai tambayar da ta yi magana akan hukuncin misali a malamai ne bambanci tsakanin anzala da nazzala ce domin sukan ji ana cewa ko mun karanta Allah ta'ala yana cewa wa anzalna ilayka dhikra anzalna mun saukar kaga anzalna yace amma kuma yake ce wa nazzalna an gane ko mun saukar sai muka ci da bambanci tsakanin fassaran anzala da nazala dukkaninsu kuma ƙur'ani ya yi amfani da su inna anzalnahu wani nazzilu kaga can anzala nan kuma nazzala to wajen fassara dole a bambance tsakanin waɗannan lafuzza guda biyu anzala ya saukar a dunkule a cure a haɗe wuri guda to shine ma'ana inna anzalnahu fi lailatin mubaraka mu mun saukar da qur'ani a wani dare ne albarka an anzala kenan amma nazzala shine ya sassaukar ita kanta hausar ya kamata ka bambanta ta An zala ya saukar a dunkule a cure a watan azumin ramadan da fata an gane ko shine inna zalnahu mun saukar da shi amma na nazzalahu ko na zilu wani zalna mun sassaukar ka gane bambancin hausar duk ma idan ya zo fi yana fa'idantar da atikarar maimaituwa ne ko kai ne da hausa idan ka ce ainihin ya yaga riga ya bambanta da ya yayyaga riga ya yaga daban ya yayyaga daban yagawa tashi da yayyagawa fa ya maimaito misali ka ce Allah ya sauka ya mare shi da ya mammare shi da bambanci na biyun abin ya maimaito kenan ku gane saboda haka idan ka ce anzala ya saukar a dunkule daga allahul mahfuz ila sama'id duniya shine ma zala kenan an ciro qur'ani cancak daga wato allo tsararre kararre zuwa ga saman duniya daga nan ana shirin kuma saukar da shi to shine saukarwa da ke ɗauka an anzala saboda haka a wannan lokacin aka saukar da ƙur'ani daga saman duniya gaba ɗayansa zuwa ga baitul izzi fi sama'i dunya isti'dadan litanzil ba inzal ba saboda tanzil sassaukarwa daga na ci gaba da sassaukarwa a hankali a hankali cikin shekara nawa 23 daga nan zaka finci bambanci tsakanin anzala da nazzala Allah ta an fahimci wannan tambayan mu ta biyu tana magana ne akan wato malam ina da hali na inje umra a wannan wata na ramadan kuma kun san umra a watan ramadan na daidai da hajji tare da annabi muhammad babbar garaɓasa allah ka ba mu hali na haka ɗin kuma da guziri mai kyau da niyya mai kyau ba da niyyar riya a ce kai ne ba to tambayar ina so in je umra amma kuma eh, wannan kudin ina tunanin in ciyar da waɗanda ni na san mabukata ne masu matsananciyar bukata saboda talauci da rashi su malamai za ka ce in je umrar ko in ciyar da dukiyar ga mabukata sai ce da kai ya kai ɗan uwa mai albarka ina maka bishara ta alkhairi da har Allah ya cusa maka ilhamar kama yi tambaya don ka san hukuncin mahalicinka mai lahallari ya ce wala ya hillo lahu an ya fa'ala fi'ilan hata mene ne aha karka yi aiki sai ka san hukuncin Allah muna da ka'idar idan abubuwa muhimmai guda biyu suka taru wannan muhimmi ne wannan ma muhimmi ne ma idan muka kamanta su wannan ya fi muhimmanci to sai ka ɗauki al'ahammu har sukan ce idza ta'arada al'ahammu wal muhimmu fattaqdimu lil aham kalmar ta'arada idan muhimmi da mafi muhimmanci suka haɗu sai ka ɗauki mafi muhimmanci kai tsaye ba kai sunkuye ba ka haƙura da umrarka na'am muhimmi ya ce ka ciyar da al'afwahul ja'i'a bakuna masu yin ɗin nan ya fi bi kafirin fiye da umra saboda zuwanka umra ladan nam za ka samu amma alkhairin da fa'idar na komawa kanka ne kai abinka jallin jal kwallin kwaltallin tal amma ciyar da bakuna manyan wata mutum goma mutum ashirin mutum talatin ya salam yi mamakin ladaddaki da za ka samu wani malami magana akan gwala gwalagwalai gwalagwalai guda talatin da su za a rika a samu shiga aljanna daga ciki yana cewa yi ƙoƙari ka sayi addu'ar miskinai da dukiyarka aka ce kamar ya yace duk miskinin da ka bashi abin kalaci da ya kwana yana tunani ya ma zai ciyar da iyalinsa bai yi tsammani ba sai ka bashi oh Allah saka maka da alkhairi kaga wannan magana kaga wannan addu'ar Allah ya saka maka ai ba da shirri ce ba da alkhairi alkhairi al alif lam lil ahad ko lil jami'il khairat alkhairi ya baka lafiya ya haɓaka imaninka ya tsare maka dukiyarka me yafi wannan daɗi sannan ga lahira to irin waɗannan sun kai ɗari ka musu haka na'am yanzu kamar misali tun watan april alhaji amurcin can ya rasu a wannan birnin kaduna tun watan april yanzu muna watan ramadan misali mutumin nan alkhairansa kowa ya san gwargwado yadda ya bayyana ɗaukan nauyin ɗalibai a je a yi karatu ba da makekin fili a kinkinau kun fi ni sani kuna yan kaduna mu bakin ku ne kuma madalla da masu tarban baki barakallahu fikum da yawa irin sa misali to irin wannan ɗaya ne cikin na tabbata tari da yawa to ka tafi ka bar duniya ana yabon ka da alkhairi dan uwa ya fi a barka da muna abu a ce ya mutu kai mun gode Allah ya cire mana kaya ina alkhairin ka to ka amsar ka ji da kyau ka ciyar da wannan dukiyar ga ɗaliban da ke bukatar neman scholarship ga matar da aka mutu aka batta da 'ya'ya jarirai misali ga mara lafiyar da ya rasa yadda zai yi Allah ya fi alkhairi sai da ka umra ko da kuma umrarka ta farko ce ballanta na umra mai maimaituwa ka tafiya sai a kirga har ma abun tsoro sukan tafi saboda isa ne kawai sai aje a taro kusa da darar tawhid intercontinental a ran kusa da ya yaya alhaji wani bai zo bana ba bai zo <laughs> ya taka kwata ba ya shiga kwata wai har dan ya koya mutane wannan siyar ya shiga kwata dan ya shiga kwata ba shi da halin zuwa wanda suka san wurin da nake magana sun sani ai nan ake taruwa ana tattauna siyasa ana shin naman mutane har ma dakin Allah an kai da mutane wurin duk bai ishe a Najeriya ba kai a nan ma suke ke kulla yanda za su yi sata Allah ka tsarkake aikinmu tambaya ta biyu kenan tambaya ta uku malam ka sha magana akan baya halatta musanya ko a sanya karatun ƙur'ani a waya a matsayin ringington rt na ce na'am wannan magana mun faɗa mun naga mun nanata domin ƙur'ani dole a tsare shi daga wato ainihin taɓa masa sa haramun ne ka sanya karatun ƙur'ani na ɗaya daga cikin malamai a matsayin ringington su malam ko za ka sake maimaita mana dalilan da ka sha ambata ai eh, dalilan guda biyar ne zan maimaita li'anna ma takarrara takarrara saboda abin da ya maimaitu kuma sai zauna dalilai guda biyar suka haramta mutum ya sanya karatun ƙur'ani a matsayin rt rington dalili na farko kudin goro dalili na biyu boyi-boyi dalili na uku shagaltuwa dalili na hudu datsewa dalili na biyar kazantarwa ila ku ta'aba mu gane ba boyi-boyi da nake nufi a nan ko kuma in ce kudin goro da na fada a farko sai na yi bayani <clears throat> shin in tambaye mu akan sa zuban ruwa ka ji ruwa sha yana zuba a matsayin rington ana sawa ka ji ruwa na zuba sha kuma rington ne akwai wannan akwai masu a kwankwasa kofa kan kan kan kan kan kan kan kan a matsayin me akwai masu sa kukan mage akwai akwai masu sa kiɗa da music akwai baba ana waya yaro dan ƙarami? akwai masu sa qur'ani to kai kudin goro ma'ana yanda kukan mage za a kira shi ana ringtone yanda zudda ruwa ya zama ringin tone yanda kwankwasa ƙofa ta zama ringin ƙila kila hadda haushin kare shi ma qur'ani ya zama sunan shi mai anan to kai kudin goro ka daidaita ƙur'ani da kukan mage da haushin kare in ta kama a suna ɗaya kai ka zalunci kanka kuwa ban gane ko kun gane wannan hikimar ba to bisa wannan dali saboda wannan khasiyya haramun ne dan baka martaba ƙur'ani ba shine manan kudin goro kai musu kudin goro ka daidaita littafin Allah da abin da kai ka san yafi karfin haka dai kenan na biyu sai na ce mai boyi boyi ina nufin me boyi ma'ana akan ce yaron mutum ne dan gidansa yana masa hidima mai masa aiki duk wanda ya sa wani sauti wata murya wata manhaja don in an kira shi wannan abun ya taso to ai hidima yake masa aiki ba haka bane kamar yana cewa gafata malam ana kiranka aiki yake maka wato qur'ani ya zama yaron ka kenan anan wurin eh qur'ani haka mai da shi shine mana boyi-boyi kenan in ma ka gane haka ne in ba gane ba gane haka ne ai akwai wayar da idan aka yi mutum text sai ya keji wayar ta ce excuse me boss ba ku taba ji ba you receive call message ne yalla bai boss shugaba ka samu text wato kai ne boss to ko a kira an ce maka boss ko ba a ce ba abinda dai ake nufi kenan mana qur'ani na ga maka yalla bai ana kiranka tunda ba dan ka ji ne ka sani ba maka hidima to nayi maka abinda baka ke yi kenan ka zalunci kanka a tabbata zaka ce a ah, a shaka abin haka yake A ashe duk lokacin da aka kira ka subhanallah kamar da qur'ani yaron ka a'udhu billah a wannan yanayi to kila a rana an kira ka so ɗari. kenan ka saba ma Allah a wannan jalli so ɗari. a a a rana guda to kuma idan ɗaya ne kawai ballantana da lele guda biyar ne ya Allah Allah ka tsare mu shi ne manan boyi-boyi na uku za ka iske ainihin rashin kulawa Allah ce wa iza kuri alkur'anu fastami'u lahu wa an sa'alakun turhamun sura ta bakwai aya mai lamba mai tanda hudu in an karanta ƙur'ani ku saurara ku yi shuru duk wanda ya sa ainihin ƙur'ani a matsayin ringington don Allah mai makan mu'adalci da an kira shi hankalinsa na kan kira'an ne ko yana kan kiran ne ku faɗa mana kan kiran ne musamman in ya duba ga kai a zancen ciniki ne kuɗi ne hankalinsa ba kan karatun sai na fasta mai un ina wa an tun? to ka saba ma Allah anan hankalinka ba kan karatun yake ba ya ƙara tabbatar mana kawai ƙorani yana maka hidima ne na hudu datse maganar Allah za ka iske da zaren mutum an kira shi kuma in ya sa doguwar aya ne a matsayin ringin ton kuma yana Allah Allah ya amsa wayar kafin ayar ta dire sai ya katse ya kashe haka ne ko ba ka bane to ya za a yi Allah na magana ka katse maganarsa aina daga cikin mutuntawa ka bari aya ta dire qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzal sai ka dace elo elo elo. yanzu ko HOD ɗinka ne a ma'aikata yana magana katse shi? babanka na magana katse shi? okay su suna da matsayi qur'ani ba shi da matsayi ko? to rashin mutunta littafin Allah ne ko kasan ayar ko baka sani ba kasancewa ka musulmi in aya ta dauko ka bari ta dire sai in kana da uzuri shar'i shikenan sai inda uzuri na shari'a misali aya tana da tsayi ka sanya misali ayatul dain misali a cikin bakara doguwar aya ta cin shafi ita kadai shi ita kasa kafin ta kare ga wani yaro zai halaka ana bukatar dakata a tsintire to shikenan magana sai ka dace nan kana da uzuri dalili nawa kenan nawa kenan dalili na biyar kazantarwa zaka iske ka sanya karatun qur'ani a matsayin rt ringing tone wato amo na amsa kira to kuma sai ka shiga ban dai sai ka shiga ba haya wurin kazanta don Allah ya zaka ji a wurin kazanta inda ma a iya samun aljannu a wurin kawai sai ka je sautin su dai suna tashi a wayarka tilawarsa nake nufi qira'arsa ko shuraib ko mu'ayqili misali ko makarantar mu na gida misali duk sai ka ji ya zaka ji babu daɗi wato ka kai ƙor'ani yanayi na rashin mutuntawa a ɗakin ƙazanta ana karantawa wannan shine maimai kan amsar da na sha magana a kai da fata an gane Allah ya datar da mu ya samu dace alaran makaranta mana ainihin farkon ayoyin na cikin suratul ma'ari Allah ya datar da mu بسم الله الرحمن الرحيم سائل واقع للكافرين ليس له من الله الملائكة والروح الليل في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة بسم الله الرحمن الرحيم الله تبارك وتعالى يتي سأل سائل بعذاب واقع للكافر ليس له دافع من الله ذي المعارج to muna da abinda muke kira jelar raƙumi wadda ta yi nesa da ƙasa a cikin tafsirin a kaduna alhamdulillah muna da tsari kafin a fara tafsiri ko wata kilma bayan an kare kafin a tashi sai mu ɗauko sahabi ɗaya a takaice mu ba da labarinsa don mu ƙara sanin waɗannan gwaraza waɗannan manya waɗannan dakkan bayin Allah waɗannan muminai iyayenmu shugabanninmu malamai sahabban annabi Muhammadu waɗanda darajarsu ta fi ƙarfin a taɓa ga mai imani lalatacce zai yi abin da dama ya yi tuna dama ka ce lalatacce ne ai misali to mukan ce jelar raƙumi ta yi nesa da ƙasa to ba zan faɗa ba don murga mun ci lokaci sai dai ƙila a haɗuwa ta gaba za mu ɗauko wani sahabi mu ba da tarihinsa ko da a takaice ne amma wannan sura da muka ji farkon karatunta suranta suratu al-ma'ariji ita ce sura mai lamba saba'in kamar da na faɗa adadin ayoyinta arba'in da hudu ne kuma tana da ainihin kalmomi guda mai tan da goma sha bakwai kaga sa'ala ko sala karatunta guda biyu ne ai sa'ala ko sala kamar da ka ji a ramai karanta sala madadin sa'ala ya cire alhamza din za mu yi bayanin mai sa haka misali amma kafin haka ya'ani tana da kalmomi guda nawa 217 217 in ka ce kalma in ka ce ƙala kalma ce ko ina zan tambaye ku da kalma da haruffa wanne suka fi yawa haruffa domin idan ka ce ƙala harafi uku ne ba ga alif gala to kalmominta mai can da goma sha bakwai ne haruffanta kuma ɗari tara ne da arba'in da bakwai wannan tsora jinsiyarta 'yar makka ce a maka aka saukar da ita da fata gane ko? to akwai dalilin saukar ita wannan sura suka ce ta sauko ne saboda ba da amsa akan aya mai lamba 32 a sura ta 8 وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنت اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء يويتنا بعذاب أليم وما كان الله وما كان الله الله ليعذبهم وأنت فيهم وما نعم. كان الله معذبهم وهم يستغفرون وانا آوي قدابيو ثلاثين دبيو دا أكو دكسنا تكين سورة تتكو سورة الأنفال الله نتشو وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا إجازة من السماء أويتنا بأذابنا لي وما كان الله ذو قرشي wanda yi wannan magana sunan shi annadir ibn al-haris inda suka ce ubangiji to in dai wannan abin da muhammadu ke faɗa daga wurinka ne to ka saka da azaba mana kawo azabar Allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika to fa alaina hijara kai mana ruwa na tsakon kwani na azaba daga sama in ba wannan ba ka kawo mana azaba Allah ce sa'ala sa'ilun bi azabin waqi'ana oh mai tambayar a kawo azaba yayi tambaya to za ta zo kuwa to waye wannan katobaran ne shine an-nadir ibn al-harith mugun mutum kafiri wannan mutum an-nadir ibn al-harith cikakken sunansa shine an-nadir dan al-harith dan mutum labarinsa ba wani abin koyi bane kafiri ne amma dan ka san mugu da shi dan ka ƙara kyamarsa dan ka ƙara la'antarsa khalas amir ɗan alharis ɗan dan alqama dan kilda dan abdumanatin al'abdari daga cikin ƴaƴan kabilar banu abdidda shine abdari kenan ana kiransu al ai kaga musu ibn umair ai al'abdari ne amma mutumin kirki wannan kuma na banzan arabtum saboda ƙurayshawa suna da wato ainihin wato ƙananan ƙabilu kamar ka ce hausawa ne kana magana kanawa zage-zage katsinawa sakata misali waɗannan wawawa ana kiransu butun ƙabilu da suke ko kuma ka ce rassa na ƙabilar hausawa ke misali ko to shi wannan mutum al'abdari ne reshe ne cikin ƙabilar ƙuraish ana masa alkunya da abu fada ko fa'idu mutumin nan ya mutu shekara ta biyu bayan hijira a shekara ta ɗari shida da kuma ashirin da hudu miladiyya shugaba ne daga cikin shugabannin wato ƙabilun ƙwarai shawa kuma daga cikin wa a'ata wa a ada'in sulsulun daga cikin masu tsananin gaba da manzon Allah shine a'ata wa ashraf a ada an gane ya shahara a tarihi da ƙarfi annabi sallallahu alaihi wasallam to sai dai kuma an kashe shi azaba ta sauko masa a yakin badar dan Allah ce ku kyale shi azabar za ta zo a wulakanci a kaskanci amma abin mamaki yana da ɗa sahabi nagartacce mai suna annubair ibn nazar ibn al-haris kaga kenan yukhrijul hayya min al-mayyit wa yukhrijul mayyita min al-menene Allah kan fitar da mere daga matacce matacce daga mere anan Allah ya fitar da mere daga me kamar yadda ya fitar da wane ne daga Abu Jahal ku ga min Ikrama kamar da ya fitar da wa daga Al-Walid ibn Al-Mughira Khalid ibn Al-Walid kuma kan fitar da wato matacce daga mere annabi Nuh alaihi salatu wassalam dan sawar iri ne to haka sha'anin yake dangantakarka ka ba ta iya maka magani idan baka bi Allah ba Allah ta'ala ce sa'ala fa'ilun bi azabin waqi kalmar sa'ala wannan fi'ili sa'ala al-imam at-tabari Allah ya rahamshe cikin tafsirinsa ibn jarir at-tabari ya koro akan taujihin wannan kalma mutanen basra da kufa sun karanta wannan kalma da sa'ala a matsayin fi'ili mazi wani iri mahamuzi fi'ili mazi wanda ke da alhamza a tsakiya sa'ala ne fi'ili mudari'in sa'ala yas'alu fa'ala yaf'alu ko yace bi fa'ala lil fi'lu da au aw ya yati wa maksura ainihin aw ala fa'ula in ji ibn malik cikin lamiya ɗinsa misali sa a la fi'li madi ne ɗan gidan mai fataha da za ka ce sa'ala da za ka ce tsulu ba saɓanin da khala sai ka ce ya yadkhulu ya yakhruju amma wannan sa'ala ka ce nasara ya yas'alu wancan ya. ulu yansuru abwabul mujarrad kenan kofofin fi'ilai guda uku wato masu matun burburi maukunta to sa'ala ita ce qira'ar mutanen iraq basra da kufa mutanen madina kuma suka ce mu qira'ar auren mu sala ne sala da ka imamu warsh sa sala ne daga malamin sanafi'un al-madani kuma qira'at as-sab'iyya maqru'a muttafaqa ala sihhatiha sai dai mafi shahara ita ce sa'ala kamar da at-tabari ya rinjayar amma ba za ka kora kuma sa'ala din ba to me dalilin su tunda sa'ala yayi tambaya wannan abin da yake a fili ana hawunce suka ce ai dalilin mu sa'ilu din nan fa ba ana nufin mai tambaya bane an-nadr ibn al-harith a'a wata wani kwazazzabo ne a jahannama sunan shi sa'ilu wannan kwazazzaban ne ya kwararo da azaba kan kafirai to in ku haka ne ai kwararowa ai sala ne ai sala silo sailan ko ke kenan misali wannan shine wajahin wannan a taso suka ce sala na'am fa'ilu ai kwazazzabo mai kwarara mai tumbatsa mai aman bala'i akan kafirai ya kwararo a kan shi ne bi azabin waƙiya kenan kaga akwai wajahi wajen karanta kalmar da ainihin sala amma jimhur kamar da muka faɗa ita ce ne sa'ala sa'ilun bi azabin na'am waƙi to shi ne al'imamu nasir sa'adi cikin tafsirinsa mai ƙimar gaske tafsir karimin rahman fi tafsir kalamil mannan tafsiri ne mai daɗin karantawa mun samu ɗalibai da dama a baya a gida saboda sauƙin lafizan da ke ciki da kuma daɗin babu itsala babu tsawaita dogon bayani kamar yayi ne ga mu irin mu almajirai saboda amfana Allah ya ji kansa ramshe shi haka dukkanin malaman mu kamar tafsirin ubanmu ne a shakar Mahmud Gumi Radul Azhan hidimar da malaye ma Qur'ani da wannan littafi subhanallah ya bude ma dukkanin matasan tafsiri da dattawan da tsofi a Najeriya ta mu ta arewa kofa da kuma ido Allah ji kamalan ya kara masa albarka a kabarinsa da kuma iyalansa gaba da mu gaba daya shi wannan mawallafi sai yake cewa ya ta'ala mubayyinan lijahalil mu'anidina wasu li azabillahi ta'ala jahilai masu gaggauta wai azabar Allah ta sauko istihza'an wa ta'annutan wa ta'jiza saboda izgilanci da ta'annutanci wai da nuna kasawa wai har sun yi tambaya shine sa'ala sa'il mana yace ai da'a da'in mai roƙo a saukar da azaba wai ya ma roko roƙo a kawo azaba din bi azabin waqi' lil kafirin laysa lahu dafi' ita kuma wannan azaba ga kafirai za ta tabbata babu wanda zai iya kawar da ita saboda mai sai malam yace listihqaqin lahu bi kufrihim wa anadihim saboda sun cancanci azaban ne saboda kuma taurin kansu shine laysa lahu dafi min Allah ay laysa li hadha al-azab alladhi istu'jila ko ista'jala ban ista'jal wanda ya a gaggauta azabar yana gaggauta kaga ai bai baka tarihin shine annar da baka dogon bayanin ba sai dauko maka kawai madarar tafsirin to haka yake a wannan littafin tare da ya san asbabun nuzul ai bai baka wannan bayani ta'ala asalin kan an yi ne saboda ya zamanto ko kai tsaye da fata an gane ko saboda haka mai tambaya yayi tambaya a saukar da azaba wanda azaban nan lil kafir laysa lahu dafi ba mai iya kawar da ita gabarin kafirai azabar daga wa take minallahi zil ma'arij daga Allah take zil ma'arij ma'abocin al-ma'arij kalmar al-ma'arij fassara biyu suka ce al'ulu wa rif'atu sha'an shine ma'arij ubangiji ma'abocin daukaka da burun daraja da matsayin da babu irinsa shine ma'arij mazhabi na biyu ibn zaid na cewa al-ma'arij wato matakala da mala'iku ke hawa zuwa ga ubangiji sai da kwakanci ai misali ai amma mafi rinjaye shi ma nasir sa'adi rahmatullahi alai a shekh al'imam a nan sai al-ma'arij ai zil uluwi wal jalali wal azamati wal tadbirin sa'ir khal kalmai masu tsadan gaske ubangiji ma abocin al'ulu da ɗaukakan daraja da kuma burin ƙasar girma da kuma sarrafa al'amura yanda yake so shine ma'ana zil ma'arij kuma daga nan ma aka sanya ma سورة suna mai suratul mai ma'arij ci gaba malam نعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا نعم Allah tabaraka wata ta'ala ta ta'arujul mala'ikatu war-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaru 50000 sana wannan ita ce ainihin wato aya ta hudu daidai ta'arujul mala'ikatu war-ruhu ilayhi mala'iku da shugabansu gaba ɗaya ar wai arruh mala'ika jibril nazala bihi ruhul qudus Allah ta'ala yace mala'iku da kuma mala'ika Jibril suna hawa zuwa ga Allah Allahu akbar kullun sai sun hau ascension a har kullun a kowace rana kana miqdaruhu tsayin tafiyar sa tafiyar shekara dubu hamsin ne mabota ilimi na cewa wato daga can kasan kasan kasa zuwa can saman sama nisan tafiyar inga mune mutane sai mun yi tafiyar shekara dubu hamsin wai kana mai ƙidaru ku ji magana hamsin na alfa mai sana shekara dubu hamsin ila ka ce ko da jirgi supersonic sufajet mace ko da mai ko da zuciya ne kan hanzari turka ashe tafiyar daga kasan bakwai zuwa inda kai za a ce ka tashi kai tafiya yadda za ka tashi daga kaduna ka yi tafiya to ka jefa tafiyar shekara dubu hamsin ne amma mala'iku kullum suke wannan hawan sai ka kara mamaki kiyar ma'ana shekara dubu hamsin inda mu ne amma gun ubangiji tun ya hore ba komai bane kana miqdaru 50,000 sana wasu kuma na cewa a da ake nufi wato tsayuwa ne ranar tashin kiyama kafin a kammala hisabi tsayin lokacin da wahalar da gumin da ke dinga tsatsafowa a wannan ranar musamman ga kafirai saboda fazalika yawma idin yawmun asirun alal kafirin ghayru yasir tsananin ranar ga kafirai to kamar tsawon shekara dubu amma magana farko ta fi ƙarfi tsayin tafiyar daga ƙasan bakwai zuwa can miƙidarinsa shekaru dubu hamsin ne to kun ji muƙaddimar wannan sura to daga nan sai Allah yake haƙurƙurtar da annabinsa haki karanta ta muje to ka yi haƙuri ya muhammad sallallahu يا رسول الله يا حبيب الله يا خليل الله يا بدادن الله كي هقوري كما هقوري انسي اكسفة شيء فاصبر امر صبرا مفعول به نعم منعوت لانه نعت الصبر بالجمال قال فاصبر صبرا مطلق لكنه موصوف كي هقوري هقوري ميكو sai malam ya ce ai isbir ala da'awatika liqaumika sabran jamila la tabjar karka kosa saboda abbajar ka ji ka kosa ni fa wallahi isa ka ni ai hakuri yana da iyaka ni annabi ne kosa waki kosa waki ni ne wa'azi na ce su zai na saki to kowa ma ya je ji da kanshi a a shirya a hannunka take ko ƴaƴanka ne kai tunda nayi tunda nayi nayi kunki to yau Allah ya gani kowa ta kanshi a a me Allah ya gani ya ka kafa ko ya ga kai shauni ko ya ga kai shawula wula kai kasa a gwiwa fasbir sabran jamila Allah ka ba mu as-sabrul jamil wani annabi ya ce fa jamil wallahu al-musta'anu ala wani annabi ne wani annabi ne ya jama'a annabi yusuf annabi yusuf ne baban shi da annabi yaqub zan yi hakuri hakuri mai kyau bari mu tambaye ku misali tsakaninka da matarka wance ga kayan abinci da Allah zan yi baki mutum uku ne kuma kowa ba zai ci abinci ba girkin ki zai ci yau amma da Allah ki tabbatar an ƙara girki akan lokaci ka ba da komai kayan cefa ne ba kai kasa biyo ba amma ta je ta dinga shirgabbacinta ko kai baki sun zo kuma sun fara hamma wallahi muna jin yin wasa ta ce akar ku damu a yau za ku ci sai kun ci kun batse ashe za su ga batsewa kuwa ya zo tana tabbaci wancan yana abinci ta ce na shiga uku kasan mata wai yoni iya so kaga alamar nadama kenan ta bambanta da cewa wallahi ne bacci nake yi sai ka san da za ka yi kaga cikin birnin wanne ne ke da daɗi na'am yau na shiga uku wallahi bacci ne mai gida ka san ban taɓa maka haka ba sai ka ce kin ci mutunci na to ki tafi gidanku to kaddara inda ta biyu ne aka ce da kai fa <laughs> ya za ka yi kenan kai ma ka je ka shiga kicin wace ka kira wasu to kaddara inda wannan ne aka yi maka wancan na farko ka ce ta tafi gidansu to in na biyu ne me za ka ce sai duka sai mari sai mangari sai mahangurba plus tafi gidanku kuma ko to kaddara na biyun ne aka yi maka sai ka yi dariya Allah ka ba mu wannan haƙurin ka ce haka za ki ce raina ya ɓaci in kunyata gaban baki sannan ki gane bakar magana to Allah shirya da ke Allah sa ki gane wallahi in tana da tunani in yar mutunci ce ko ya kamata ta yi ta ce mutumin nan ga abin da ne masa fa amma kalli abin da ya ce wannan shine misalin asabar jamil amma nawa muke da irin wannan nawa na samu labarin wani tsoho ya hau mota fiye da ɗan shekara 60 motar haya bus wani yaro saurayi ya shigo koya aka yi tsohon sai ta kama yaron kafa ba da sani ba yaron ya dinga <laughs> sauka wannan tsohon zagi inda ya hau ba ne yake sauka ba. tsohon ya yi shiru yana kallon yaron waɗanda ke cikin motan suka ce amma kai ko baka da kiri sai ce a ku kyale shi aina masa ba daidai ba ne yaro ci gaba ci gaba ban kyauta maka ba amma wannan zagi yana bata maka rai ka ci gaba cewa ci gaban nan sai ta canza masa kuma tunani sai rungumi tsohon mafadan Allah ka yafe min wallahi ban kyauta ba yanzu al'ana kaga me nake cewa nan wai ashahidul muhim yani الشيخ الكبير العجوز صبر صبرا ايش جميله ولا لا yayi hakuri mai kyau sai hakurinsa mai kyau sai yazo da natija to irin wannan muna bukatar sa a rayuwar mu annabin mu aka ce da shi kai hakuri mai kyau sallallahu to da wa muke koyi yau a dalilin rashin asabar jamil kashi da yawa na hadarin mota wallahi rashin hakuri ne Allah kuwa kaga mota ta fada rani kaga kaza kaza ni sai na wuce ka motar ka ta fita kyau ne sai a kunzuma mota gudu rashin hakuri ne a traffic an ce ka tsaya kaki akwai mu da rashin bin doka rashin sabar jami hukumomin da ke cewa kar a yi gudu irin su hukumar hana adari frc road safety da ai aiki suke mai kyau inda ba sun bata su da cin hanci da lalata ba ne misali a yau wanda ya taimake ka domin lafiya ta wadata a samu zama lafiya misali ka tafi lafiya ka rawa lafiya kasashen da suka ci gaba sun dora ma kansu wannan sabrar jamil sai ka yawo a biranen su a titunan su wallahi ba za ga hadarin mota ba ba ba a yi bane amma nadir za ka gani hanya luwai luwai kwalta tsaf tsaf mai kyau amma da ya ga hadarin mota ana yi sabanin misali mu nake cewa kaso mai tsoka na dalili akwai rashin hakuri ga danja ta bada wuta an ce ka tsaya duka duka tsayawar ba ta wuce minti kila biyar ko goma ba amma wa kanar insanu a jula sai fano da gudu kuma ga danja wanda ke ɗaya ɓarayin ya san shi aka ba shi dama don shi ke da koriyar fitila tsura ka sai ya taho kai kuma ka taho sai a yi taho mu yi mai mu gama sai kuma ce to haka Allah ya kaddara eh ya kuma kaddara a hukunta ka yi. duk misali ne fa sabran jamila fasbir sabran jamila ka yi haƙuri haƙuri mai kyau innahum yarawnahu me innahum su kafirai yarawnahu suna kallansa an gane ko sai malam ya yarawnahu ad-damiru ya ila ilal bath inji al-sheikh Nasir Sa'di kenan rahmatullahi alayh inda ya yace innahum yarawnahu wannan lamiri na hakuri malam yace ya'udu ad-damiru ila al-ba'th Allah ta'ala qala innahum ma'ana ka'annahu yubayyinu al-illa fi kufrihim su kafirai suna ganin shi tashin ƙiyama abu ne mai tsayi ba yanzu bane allazi fihi azabul azabus sa'il bil azab wanda a ranan akwai azabar waɗanda suka ce a kawo musu azaba din to suna ganin ai abu ne wanda yake mai nisa amma Allah ya ce me wana rahu? wallahu rahu kariba. Allah kuma yana ganin tashin kiyama kusa ne ah Allah ce iqtarabat saa wa shaqqa al-qamar ai kiyama ta karatu annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa lokacin da aka aiko ni tsakanin aikowata da Allah ya yi min zuwa tashin kiyama kamar haka ne ku kalli yatsun wannan babbar yatsa da wannan sabbaha ya sunanta sabbaha dan tana tasbihi sunanta kenan kuma ana kiranta shu'uma sabbaba mai zagi dan ita ce wajen tsayuwa ka ka kiyaye ni kaga ita kake nuna ai so sunanta sabbaba mai tsiwa mai zagi sabbaba a lokaci guda kuma sabbaha mai tasbihi to tsakanin wannan da wannan in tambaye ku da Allah kilomita nawa ne ku faɗa mana tsakanin wannan yatsar da wannan tafiyar kilomita nawa ne kila ka ce ba mu gane ba kilomita kamar yana da ka fahimci ba ma nisa kenan kwata-kwata ko to haka tashin kiyama muke yanzu ai ko manzon Allah tashin kiyama yace kamar wanda wannan ne to naka Allah ta'ala yace min innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba su suna ma kiyama kallon lokaci ne mai tsayi mu ko muna gani ai kusa ce kiyama ranar sakamako kenan aya ta gaba يوم تكون السماء كالمهل نعم وتكون الجبال كالإهل الله تعالى يتي يوم تكون السماء كالمهل هكا آية تقول وتكون الجبال كالإهل يوم نعم يعني متعلق بفعل أي واذكر يوم ko kuma zarfiya ai taqa'u hadha al-ba'th yaqa'u al-ba'th yawma kenan ayat tana da alaƙa da abin da ya gabata yawma ranar da ta takunu sama sama za ta kasance ku kalli sama da kyau ka taba kecewa hal tara min futur ka taba ganin buliya a sama sun narji albasara karratain ka taba ganin ta yage wa na faƙon saba'an ne da masu ƙwari amma in ƙiyama ta zo rana ce da yau mata kunu sama'u kalmuhuli almuhuli narkakkiyar darma ranar da samaniya za ta kasance kalmul malam ya ce huwar rasasul muzab arrasas almuzab shine fassaran almuhul ranar da samaniya za ta kasance kamar darma da ainin aka narkar da ita saboda tsabar za ta dinga kike cewa shine idan sama'un fatarat idan sama ta fara bulewa amma yanzu yace hal tara min futur to futurun na zuwa amma sai kiyama ta zo ka duba wata aljibalu jibalu kal'ihin haka ne kal'ihin wani wuri al'in manfush ko nan Allah yace ce wata aljibalu jibalu kal'ihini kuma wato ainihin duwatsu manya-manya da kake da su a jihar kaduna gaya min tsaunuka da ka sani a kaduna manyan tsaunuka a kudancin kaduna a arewaci tsaunuka nawa ka sani in ka je gombe tsaunuka nawa ka sani a kano akwai tsauni dutsen kwashi a gusau dutsen wasi mount kenya mount kilimanjaro waɗannan duwatsu ne wani dutse kusa da abuja da aka ce wai kamar yana da ido guda biyu da hanci wani dutse ne wannan na'am in aka ce ka je ka cicciɓi dutsen ka cire shi za ka iya ba ka zannan ƙarfin in kana son ka ga yadda dutse ke shan wahala je ka maka dangana kiya in za a yi aiki to Allah ya ce ranar tashin kiyama duwatsu su kasance kal'ihni kamar shiɓar auduga almanfush da aka kaɗe yau auduga idan aka yi kaɗe ya Allah auduga in aka yi kaɗe shibarta da ke tashi ko zai iya hurawa da tafi yanzu ka isa ka hure dutsen misali a ƙasarka to amma saboda masifar kiyama in ta zo Allah ka tsare mu ya rabbal alamin saboda halin da ake ciki duwatsu za su kasance kal ihnil manfush to ma'ana shi As-Sa'il da ya roki azaba to azabar za ta zo a rana mai irin waɗannan sifofin za ta kasance masa yawmun asir alal kafirina ghairu yasir wala yas'alu mai ولا يسأل حميم حميما ولا يسأل حميم حميما هو لا يسأل حميم حميما او نرانا حميم ابوكي نقط دقط باية تنبير ابوكينسا فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ان اكي بوسابا مغانا انا ابوكينا انا واني اا نفسي نفسي لكل امرئ منهم يومئذ شان ما يغني ترك الله تعالى نتيوا ولا يسأل حميم حميم ونمسوي بايا تنبير مسوي ina dan uwana Allah na cewa a wannan lokaci wato wala yasalu hamima ko kalmar hamim ni karin haske anan hamim shine abokin da zai iya ba da rayuwarsa don ya kare ka hamim kenan to a wannan rana baka ka iya cewa ina wani masoyi a duniya mahaifa ma ba ta taso suna ta kansu to wannan rana ita ce ranar da azaba za ta auka ma wancan kafiri da Allah ya kira shi sa'ala sa'ilun bi azabin waqi hal hunaka waqt baqi inta al waqt to yubassarunahu ci gaba يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه نعم وصاحبته وأخيه وفتيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه يبصرونهم ran tashin kiyama yubassarunhum za a nuna musu komai balo-balo ra'ayil ayin azaban da ake faɗa a duniya kuna inkari kuna cewa a kawo to gashi afa sihirun haza yanzu wani sihiri ne to za a nuna musu komai ya waddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idhin ko yawma idhin bibani al mujrimu kafiri mai laifi irin su annadar ibn al-haris da ire-irensa za su yi buri ina ma sun kwaci kansu daga azabar ubangiji su kwata da me bibani da 'ya'yansa ubangiji duk ga 'ya'yana haka zai faɗa ga 'ya'yansa su shiga wuta shi ya tsira wa sahibatihi da matarsa ita ce sahiba dan yace anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba ta yaya Allah za a ce yana da da ba shi da sahiba wa akhi da dan uwansa duk zai bayar <clears throat> dan ya kwaci kansa daga azabar ubangiji wa fasilatihi in kace fasila jinsinsa jinsinsa bari ma ku misalin fasila kaga mage irin ta gida da magen juda da irin su damisa da tiger da jagwa da cheetah kun san su ana kiransu fasila iri daya kaga saniya da bauna saniyan sake masu kaho ganga ganga ana kiransu duk yan family ɗaya ne kare da kirkeci duk layi ɗaya ne to fasila kenan haka mu bakaki, da farare da yan koriya da waye-waye tare da bambancin yaran mu duk fasila ɗaya ce misali to Allah yana cewa da fasila ɗinsa danginsa da in ya namu ya namu ku zo mu je ɗinsa su ne fasila inda zai ba da su domin ya fansu a cece shi daga azabar ubangiji shi ne yake cewa alati tuwihi wa man fi jami'a thumma yunji sannan su ainihin cece shi inda zai yiwu to da sai haka yi to amma ba zai masa amfani ba shi sa Allah ta'ala ce kalla innaha lafa. kalla a'aha innaha lafa. wuta ce mai suna laza Allah ya mu da laza to da yake lokaci ya yi za mu sake komawa kan wannan kalma kalla ma'ana sam inda zai bayar da waɗannan abuwa ya ce cikin shi kalla ba zai masa amfani ba ƴan musulmi da kafiri ake magana shi ake nufi da shi karka yadda ka ya zama nashi Allah ka tsare muka kare mu Allah ka sanya mana albarka wajen karatun Qur'ani mai girma ka azurta mu da karanta shi ana al layli wa atrafan nahar ka ba mu zuciya da kwakwalwa mai fahimtar mai Allah ta'ala ke cewa dan mu karanta shi mu fahimce shi mu yi aiki da shi ya zama jagora gare mu a kowane irin fage na rayuwa mu Allah ka yafe mana wannan wata mai albarka na ramadan ka sanya mu cikin al'utaka yantattu gabarin shiga wuta subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على النبي المختار والسلام wa ورحمة wa وبركاته